We had a setback in Baza that uh, resulted in the loss of territories up till Mubi, but uh, we're working very hard to retake those territories. Kenneth Minima ya ce, Mun samu koma baya a Baza har muka rasa waɗansu yankuna har zuwa Mubi, amma muna aiki tukuru domin kwato su. I want to continue to rekindle the confidence of Nigerians and particularly the ordinary Nigerians who have suffered the pain of this insurgency. Ina so in ƙara tabbatarwa mutanen Najeriya da ma waɗanda abin ya shafa cewa sojojin Najeriya za su ci gaba da sadaukar da rayukansu wajen ganin an shawo kan matsalar har mu kwato dukkan yankunan da ke hannun 'yan ta'addan. Na tambayi Sanata Bindo Jibrila ko sun samu bayanai a game da yadda suka kashe kuɗaɗen da aka basu domin magance ta'addancin sai ya ce. CDS ne eh, shine ya kamata ya bamu wannan bayani amma a wannan karon ya yi tafiya muna jiran shi sati mai zuwa zai zo shi ma za mu shi a gaba ya yi mana bayani me suka yi da wannan kuɗin nan da muka yi musu approving na 1 billion don hakika mu majalisa yanzu kowa ya fitira don gaskiya kasan nan ana cikin wahala daga maiduguri ba kasan ba mutum bai waye gari ba sai ga daga na har port harcourt ma wayannan abubuwan zai iya faruwa so dole ne wannan karon ah, mu taka sojoji birki ga state of emergency yau kusan su uku muka musu extend kuma har yanzu kulliya ba ta biya kudin sabulu ba ba zan taba bari ga abubuwa talakawa kawai suna nan ba su da gata ba gwamnati an yi don su taimaka wa mutane ne To sai dai Ashiru Sharif, shugaban kwamitin amintattu na kungiyar Arewa masu rajin kawo sauyi, ya ce ba a nan gizo ke saƙa ba. Duk abin da mu muke a matsayin kungiya ko wata Northern Elders Forum ko ACF ko wata kungiya ko group ko waye duk wannan kungiyoyin da suke nan kawai abu ne suke yin sa na, na, tayawa amma wanda za su kawo ƙarshen abin su maganta abin gwamnoninmu ne da 'yan majalisunmu na ƙasa amma sai muka yi rashin sa'a gaba ɗaya hankalinsu baya kanmu mu ba abin da idame su da halin da muke ciki kowanne ne kika dube shi za ga abin da yake gabansa shine bukatar kankin kansa da yadda gwamnati take tafiya ba su taba budar baki kaji sun ce wai suna nunin cewa ma bai cancance ci gaba da zama a wannan ofis din ba balle ma su ce wai suna kokarin tsige shi a gwamnatanci balle su kuma gwamnonin mu haɗa kan su ce ba su yarda da wani abin da yake faruwa ba ya ake ake samun wannan shaɗewar al'amura. Shi ma dai Mark Amani yana zaman shugaban ƙananan ƙabilu na Arewa ya ce daga ƙin gaskiya sai ɓata. In kina neman mugaye ko mugunta ko ko rashin eh, fahimta ko ko makamanci haka wallahi idan kika sami yan Arewa shi an gama. Domin su mutanen North East su an musu shigo shigo ba zurfi an kai su an baro. To amma yau da zarar aka ce eh, duk abin da zai taso sai ka ji ana maganan arewa ne to arewa nan fa gaskiya da ne aka yi zamanin arewa yanzu na gaya maka inda a ce wani abinci zai fito a ce dama arewa ne na gaya maka wallahi ni ba zan ci ba abubuwan abun kunya ne kai har ma ya wuce kunya ma bakin ciki ne a takaice madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya